Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu kamar yadda bayani ya gabata insha Allah gobe Laraba daga gobe za mu rufe kara wato jibi ranar Alhamis insha Allah za mu rufe wannan karatun muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana tsawon rayuwa cikin aikin alheri wannan tana tambaya ne mutum ne ya buge mutum wato a mota bayan kwana biyu sai mutumin ya rasu to akwai azumi akan mutum ko babu in dai wannan dukan da aka yi masa a mota shine abin da ya sabbaba kisan to shikenan ka fara ta hau mutum ki azumi guda sittin a jere wato wannan ka fara ainihin wato wannan rantsuwa din in dai ba ta hanyar ainihin wato ganganci ko kisa din in dai ba ta hanyar ganganci ba ne wannan ne abin da ya tabbata sauran tambayoyin da ya kamata a amsa hanyar da ba su yi hannu ba shi sa ku daga da jiya da yau da shekaran jama'a an yi wasu amsa tambaye ba Allah ta'ala ya shirya da mu ana rama za ka tsara mimmi ta ayin la'i sharafa fi dini sai mu dauke wani abu akan ta sannan sai mu ci gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Allah madaukakin sarki ya maka fara magana ya ce la ikraha fi dini wanda malaman lokacin suka ce wannan ladin nafiya ce lil insi wato ikraha mabni ala al-fath ne shine fi mahalli nasbi ismu lan nafiya da jinsi fi din shine al-jar wal majrur shibhu jumla ko kace fi mahalli rafi khabar lan nafiya da jinsi ko idan antum muta'alliqun bi khabar lan nafiya da jinsi ibn malik ya ce wa akbaru bi zarfi nawd harf nawi na ma'anan ka'in aw istaqam to addini malamai suka ce idan addini ya zo a cikin qur'ani yakan dauke ma'ana guda goma wannan muka fara magana jiya na farko addinin musulunci wanda shine addinin gaske duk addinin da ba shi ba a duniya jabin addini ne wanda Allah madaukakin sarki yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kullihi walau karihal mushrikun a wani wajen walau karihal kafirun wani wajen yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama mai shaida sanan nabi suka ce ainihin wato tauhidi Allah ya kira tauhidi da ainihin wato addini kamar can da Allah madaukakin sarki yake magana akan kafare cewa huwa alladhi yusawwirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba wa farihu biha ja'at harihun asifun وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سنن أكو سكتي أقوى الحساب Allah ya faɗa cikin suratul muriyat ya idin yuwaffihim Allahu dinahum al wa ya'lamuna anna Allah huwa al mubin sannan akwai ainihin wato aljaza sakamako ranar sakamako Allah ya kira ta da addini wannan shi muke karantawa karanci so goma sha bakwai a sallah muna cewa maliki wa biddini wanda ya mallaki ranar sakamako kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ya ce wato ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم سنعطي الحكم أنا كرشد الدين إن الله يتكيت مغنى النبي يوسف سوى فبدأ بأوئيتهم قبل ولاء أخيه sun mastafara da hannun ya fi Allah ya ce ka zalika ki Yusufa ma kana da ya aku da aka hufi dinin maliki illa an yasha Allah na rufu da rajasi man na sha wa inna rabbu wa ilmin ali sannan akwai na shida suka ce akwai ta'a wato qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuhaddimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد wa musagilu suka ce sannan akwai al'ada wato al'adar mutane akan kira ta wani lokaci a ce mata addini kamar kul a tu'al yakoki da yace azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لكم أين وتو الأدب الأدب Allah ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa inna iddatash shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum sai ce zalika ad-din al-qayyim فلا تظلموا فيهن انفسهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله Jiya muka ce wasu وسط cikin malamai al-Imam Ibn Kasir ya kaito a littafin shi da wasu malamai sun kawo sabani dangane da wannan ayar wasu na ganin mansuka ce da wasu ayi wasu na ganin ainihin wato ba mansuka ba ce amma gabar da muke so mu dauka a cikin shi mun gama bayani akan gaban wa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusta lam tisama laha wato da Qais bin Ubada yake cewa kuntu fil masjidi na kasance ina cikin masallaci fada a rajulun fi wajhihi asrun min khushu'i sai wani mutum ya shigo masallaci a tattare da shi akwai wato asari ko kuma gurabu na wato abin da ya shafi kushuri fa salla ne. sai mutumin ya salla raka'a guda biyu wa aujaza fihi ma sai ya taƙaita wajen yin sallar bai da tsawo ba fa qala al sai mutane suka ce hadha rajulun min ahli janna wannan mutumin da ya shigo ya sallar nafila raka'a biyu yana daga cikin yan aljanna ma kharaja lokacin da shi mutumin ya gama sallah ya fita wannan sahabin yace ittaba'atu sai na bi shi hatta dakala manzilahu har sai da ya shiga gidan shi fa dakaltu ma sai na shiga tare da shi fa haddathuhu sai na bashi labari a lokacin da ya nasu bayan na bashi labari qultu lahu sai na ce masa wato falamma ista'anasa qultu lahu innal qawma lamma dakalta al-masjida sai na ce masa mutane fa lokacin da ka shigo masallaci kai sallan nafila raka'a biyu suna kallon ka sun ce kaza da kaza da kaza da kaza san ya ji abin da aka faɗa akan shi sai ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma bagi li ahadin an ya kula ma la ya'lamu bai dace ga mutum ba a ce ya faɗa abin da bai sani ba sai ya ce wa sa'uhaddisuka da sannu zan baka labari lima dalilin da yasa ake kirga ni ina yawo a doron ƙasa ake cimin daga cikin yan aljanna yace inni ra'aytu ru'ya ni na taba yin wani mafarki ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi a zamanin manzon Allah da ne wannan mafarkin fa qasastuha sai na ba da labarin wannan mafarkin alaihi akan manzon Allah na ce ra'aitu ra'aytu ka anni fi rawdatin khadra na yi mafarki na ganna kamar a cikin wani dausayi kore qala ibn aun yace fa zakara min qudratiha wa sa'atiha wannan mutumin ya ambaci wato irin yanayin korin da ya samu kanshi a ciki wata fadama koriya da kuma irin fadin fadama wa fi wasatiha amudi wato a cikin tsakiyar wannan fadamar da take koriya akwai wasu ainihin wato irin ginshigai hadidi na ainihin wato bakin karfe asfalahu fil ardi wato wa a'lahu fis sama'i fi a'lahu urwatu wato wannan ginshikin asfalahu fil ardi wato kasan shi ya kai kasa sannan wa a'lahu fis sama'i wato ginshikin daga kasa ya kai kasa sannan daga sama ya tabo sama sai fakila sai aka ce mun is alayhi wannan igiyar da ta wato wannan ginshikin tun daga kasa da ya kafi ya kai sama ga igiya nan ka hau wannan igiyar ka kai saman wannan ainihin wato ginshikin ba kun sai na ce ba zan iya ba فجاءني منصف قال ابن عوام يتي وهو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي sai wani ya zo ya daga ainihin wato tufafi na ta bayana wannan duk a cikin mafarki ne yace fa qala iske ka hau ce fa sadidtu hatta akhadtu bil urwa sai na kama na kama ina tafiya da wannan igiyar har sai da na ainihin wato samu na hau wannan igiyar fa ya yace mun istamsaka bil urwa kayi riko da al urwatul wusta yace fastiqastu sai na farka wa inna halati yadi kuma ina farkawa da a mafarki ne sai naga ga igiyan da gaske a hannuna an fahimta yace fa ataitu rasulullahi sai na zo wajen manzon Allah fa qasastuha alai sai na ba manzon Allah labari fa qala sai manzon Allah yace masu amma rodatu raudatul islam wannan dausayin da ka ganka a ciki wata irin fadama wata irin dausayi ce ta musulunci yasa an kaga mutum yana musulmi hankalin shi bai kwanta ba to bai musuluncin yadda ya kamata ne amma tunda Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ba abin da zai hana kana musulmi kana musulunci yadda ya kamata Allah ya hana kwanciyar hankali sannan yace wa ammal fa umurul islam wannan ginshikin da ka gani kuma shine ginshikin musulunci wa amma al-urwatu fa hiya al-urwatu al-wusta wannan igiyar da ka kama kuma ita ce igiya mafi aminci sai manzon Allah ya ce mata anta alal islam hatta tamuta daga yau za ka shiga musulunci kuma za ka zauna akan musulunci har ka mutu za ka koma zuwa ga Allah akan musulunci kuma kun san sakamakon duk mutumin da ya mutu yana musulunci musamman a zamanin annabi ba shi da sakamako kun ba gidan aljanna ba wannan ainihin wato shine shi yasa Allah ya ce wato duk mutumin da ya riko da igiya mafi aminci fa qadistan saka bil urwatil wusta lam bisabala ba tsinkewa gare ta har abada Allah madaukakin sarki ya sa mu yi riko da igiya mafi aminci mai Allah ya ce Allah waliyul ladina Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون shi wannan Allahu din da ayoyin da suka fara da shi suka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayy wannan Allah shi ya fara cewa Allahu waliyul ladina amanu Allah shine wanda yake taimakon wanda yake masu imani zalika bi anna Allah maula Ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shi yake jibintan al'amarin masu imani wanda yake ba masu imani ba ba su da wanda zai ainihin wato taimake su sai yake ainihin wato ya kuri da ummina gulmati ilan nuri Allah shi yake fitar da su daga duhu zuwa haske me duhu ana shine kafirci me kishiyar shi ne musulunci yasa Allah madaukakin sarki yake a man kana maitan fa ahayina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi wanda ba musulmi ba ko da ka gan shi na tafiya to matacce ne mutuwa ce kawai bai yi ba eh, wato isi eh, amma amanance wato a ma'anance ce ne dan haka qur'ani na sanda Ke yasa fadin Allah da Allah yake cewa yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy wasu ma daga cikin malamai suke fassara cewa wato kafiri ya fita daga zu'ar musulmi ko musulmi ya fito daga zuri'ar ainihin wato kafiri Allah madaukakin sarki da yace yukhrijuhum min al gulmati ila an-nur fi'ilin akhraja yukhrij wanda fi'ili ne ya ta'adda ila maqulin bihi wahid idan yazo babu af'ala shi yasa Allah madaukakin sarki akwai bambancin kharaja ya kharuju da akhraja ya idan ka ce kharaja ya kharuju ya fita yana fita amma akhraja ya an fitar da shi ba shi ya fita ba shi yasa nan saboda ba wanda ya zo duniya da kanshi Allah ne ya fitar da shi sai yake wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba ku wanda ya fito da kanshi duniya da kanshi babu summa sabila yassara shi yasa tunda ba wanda ya fito da kanshi duniya Allah ne ya fito da shi sai yace wallahu akhrajakum Allah ne ya fito da ku min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a a nan gurin a cikin mu akwai wanda ya ba Allah wani abu ya shigar da shi musulunci walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada to da Allah ne yake fitarwa sai ce Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shi yake fitar da masu imani wato daga duhu sai su dawo ainihin wato cikin haske wanda duhu anan kafirci abin da ke mu'abalanta shi shine ainihin wato musulunci sannan malamai suka ce aka yi an annu sannan kuma aka yi jam'i na ainihin wato abulma malamai suka ce abulumatu. a cikin qur'ani Allah ya ambace su su 23 ne a cikin wannan sura da muke karanta suratul baqara mun mutu a aya ta bakwai Allah ya faɗi buluma aw ka sayyibin min as-sama'i fihi bulumatu wa ra'dun wa barqun yad'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadara al-mawt wallahu muhitun bil kafirin yakadu al-barqu yaqtafu absara كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أزوا قرشي سيكم آية شاترة لكم آية تقريبي نحن سند بقي ونن أقريبي نحن أمتا في سورة المائدة آية شاشدة سورة الأنعام آية تبع الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور sai ainihin wato sura a suratul an'am aya ta talatin da tara da kuma aya ta hamsin da tara da kuma aya ta sittin da shida sai kuma aya ta tasa'in da bakwai sai aya ta ɗari da ashirin da biyu sai ra ra'ad aya ta sha shida suratul ibrahim aya ta ɗaya kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila al sai kuma aya ta biyar walaqad na ila musa walaqad arsalna ila musa an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah sai suratul nur aya ta 40 guri biyu sai naml aya ta 63 sai azab aya ta 43 sai fatin aya ta ashirin sai zukur aya ta shida sai hadid aya ta tara sai talak aya ta goma sha ɗaya ƙarshen inda Allah ya ambaci zulumat kenan a Qur'ani Allah yake jam'i shi annuru kuma haske shi kuma Allah ya ambace shi su ashirin da hudu a Qur'ani Allah yana ambata nur bai taba kawo shi da jam'i wanda yana da jam'i nur shine mufradin sa anwa shine jam'in shi amma Allah bai taba kawo shi da ainihin wato mufradin shi ba da jam'in shi sai dai kawo shi da ainihin wato mufradin shi sannan ya ambaci nuran da na kira su goma sha tara a cikin ainihin wato so tara Allah yana ambatan nuran a cikin ainihin wato alqur'ani da haka malamai suka ce hikiman wato da nur da kuma jam'i na gulma saboda shi duhu suna da yawa akwai duhun kafirci akwai na shirka akwai na sihiri akwai zalunci akwai son zuciya akwai bid'a akwai munafunci akwai zina akwai shangiya akwai cata duka wa'annan kaba'irorin saba'in da wani abu da ake yi duka yana daga sun ainihin wato zulma shi yasa Allah ya ce wato zulma shi kuma haske wato hanya ce wacce take faɗi shi yasa da Allah ya tafi sai ce ba ma za ba adal haqqi illa dala bayan gaskiya ba wata hanya in ba ainihin wato fada ba shi yasa sai ce yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladina kafaru wanda suke ainihin wato kafare ne auliya abu tahu wanda suke jibintan al'amarin su ne ainihin wato tahu wanda ibn qayyim ya arrafa tahutu yace duk wanda aka bauta ma kowa bayan Allah kuma ya yarda da abauta bauta masa imma bi lisanil hal ko bi lisanil maqal bi lisanil maqal ya fito ya ce abauta masa ko kuma bi lisanil hal aikin shi yake nuna cewa ya yarda abauta masa shi yasa Allah ya hada duka guda bin yace wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalim da haka suka ce shi kanshi haske da Allah ya ambata a Qur'ani yana zuwa da ma'ana guda goma na farko Allah ya kira addinin musulunci ya ce masa haske a ayin da muka karanto ta yuridu na liyu tafi nuran lahi bi afwahi nuran lahi anan suka ce shine ainihin wato al-islam wallahi wai aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun ko walau karihal mushrikun kamar yadda ya faɗa wannan suka ce akan kira al-iman a ce masa da ainihin wato annu wannan ayar shi take magana Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga kafirci zuwa ainihin wato haske na imani kamar yadda muka karanta waccan ayar Allah ya ce man kana maitar fa ahyina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas an-nur anan shine ainihin wato haske na imani sannan huda malamai sun ce shiriya ma ana ce mata haske Allahu nuru samawati wal ardi Na haka daga cikin fassarar malamai cewa Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine wanda ke shiryar da wanda ke sama da ƙasa sannan kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi ya ce masa haske kad ja'akum min Allahi nuru wa kitabun mubin wani irin haske ya zo muka daga gurin Allah da kuma littafi mabayyani sannan suka ce dawun nahari hasken muni Allah ya kira shi no. alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala sannan hasken wata huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa biha Allah ya kira hasken wata ya ce masa nu sannan can da annabi nu ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا sannan akwai kuma abin da ya shafi albayan bayani Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu ne muka saukar da at-taura a cikin ta akwai bayani da yadda yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay sai ce kul man anzala al alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa wa tubdunaha wa tukhuna kaseera وقلبتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله sun mazarkun fi sobin yan abu sannan sun ce akwai alkur'ani Allah ya kira qur'ani ya ce masa haske ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله يكرا قرآن يتي مس عينهم وتحسكي سنة الأجل الله يكرا آدل تي لحسكي ياتي ونفق في السور لا أي مساتبي أسيبه كوتفرقه فسائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله duk wanda ke sama da kasa zai faɗi ya mutu sai wanda Allah ya so ba zai mutu ba sai yake sun manufuka fihi ukhra sannan Allah zai da Israfil ya bashi kahu isa ya sake busa busa ta biyu yana yin busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzu da mutum ya fito daga kabri sai ya gaishe a filin alkiyama sai Allah ya ce wa asharaqatil ardi bi nuri rabbiha kasa za ta haske da adalcin ubangiji ta saboda ne Allah ya ce wa wudi alkitabu za a ajiye littafin aikin bayi wa wudi alkitabu za a zo da waje abin da wa shahada sannan za a zo da annaba da shaidu a kan abin da kowa ya gaban Allah sannan za a yi hukunci tsakanin mutane ba san rai hukunci na gaskiya da gaskiya sannan wannan shine gurare sannan suka ce shi kan shi duhu da Allah ya magana yakan ɗauki ma'ana guda biyu zuwa uku akwai na farko shirka Allah ya kira shirka da ainihin wato zulma wanda a wannan ayar abin da ke muƙabalantar dama imani ko musulunci shine shirka da kuma ainihin wato kafirci sannan akwai al-ahwal tsorace tsorace da Allah ya sha faɗa kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahari wa yake tsiratar da ku daga ainihin wato tsoron da kuke shiga a cikin teku da daddare ko akan ainihin wato tudu wannan yana daga ainihin wato ciki to Allah ka fitar da mu daga duhu ya samu mutu akan haske Allah ka fitar da mu daga son zuciya ya samu ta akan gaskiya Allah ka fitar da mu daga bid'a Allah ya samu mu ta akan sunna dama ba dama ba masu ta Allah ƙara ne samu zaira wallazina kafaru wanda suka kafirta kuma awliya'uhum at-taghut wato wanda suke jibintan al'amarin su sune tsagutai so nawa ne zaka ga mutum da rauni yana karatu a gidan rediyo mu yana yi ma ana kabbara kuma billahi da farkai da tsagutai saboda me ya shar'anta wa mabiyan abin da ya saba wa Allah da manzon Allah kuma sun bi shi wanda ka ku taba dauka wani mutum ne ya zauna a kotu baya yin hukunci da da Qur'ani wai shine dabutu a akwai dabutai masu rawani billahi da ni eh, akwai dabutai suna nan suna ta bayani a gidan rediyo da TV kuma billahi da dabutai ne in ta ruwa a barahum wa rubanahum arbaban min dunillahi saboda haka da awar sunna ita kadai take da yanci da wanda malami ya kawo baka gane baka tambaye shi da in ba da awar sunna ba to in ka maɗa mutum da tambaya rikici za ku saboda mun kuma kullum ba su muke mutane su zama bayan mu ba so muke su zama bayan Allah wannan shine karanta wanda sahabbai suka yi sanda suka je wani gari sarkin garin ya kalle su me ya kawo ku in ku kuke so za a ba ku in abinci ne za a ba ku in kaya ne za a ba ku suka ce a'a ما جئنا لهذا إنما جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد dan mu fitar da bayan Allah su daina bauta bayan Allah su dawo su dinga bautawa ubangijin bayan Allah kuma wannan ita ce sakon da wato da'awar dattijan arziki Sheikh Mala Abakar Gumi na mu gushe mana a addu'a ga wannan tsoho take dauke da shi eh wannan shine sannan Allah ya ce wato walladina kafaru wanda suke kuma kafare ne auliya kuma tsagutu wato wanda suke jibinta al'amarin su ne juna yukhrijuna kaga su tun da ɗagutai suka jibinta al'amarin su nan shi Allah ne ya jibinta al'amarin masu imani yace Allahu waliyul ladina amanu juna nan kuma والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إما سنة cikin hasken ne kaje ka bi su to shikenan in kana kan musulunci ne wallahi sai ka koma kafirci idan kana kan sunna ne sai ka koma bid'a in kana kan tauhidi ne sai ka koma shirka idan kana kan imani ne sai ka koma munafunci in kana kan ikhlasi ne sai ka koma riya saboda yukhrijunahum minan nuri ila zulma za su cire su daga ainihin wato haske su mai da su zuwa ga duhu inda Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai Allah ya ce ula'ika masu irin wannan wanda za su zo da ainihin wato bata mutane na cikin haske su cire su su mai da su duhu to su nema abuta wata shi yasa Huzaifa bin al ya ce kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an mutane na zaune gaban annabi kowa in yazo tambayar manzon Allah yake me za a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambayar manzon Allah nake akan sharri saboda me yace makafata an yudare kai saboda ina jin tsoron kada sharrin ya riske ni fa qultu ya rasulullah inna kunna fi jahiliyyatin wa sharri da muna cikin jahiliya cikin duk mune ta shan giya kisan kai fada akan kabilanci fa ja'ana Allahu bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da kai da alheri aka fito da mu daga ciki wannan alherin da Huzaifa fabulin imani yake magana shine abin da Allah ya faɗa a farkon suratu Ibrahim ya ce wa annabi kitabun anzalnahu ilayka ga wani littafi nan mun saukar da shi zuwa gare ka me aikin da zaka yi me aikin da littafin zai sai ce litukuri da nasa min gudu zulumati ila nuri saboda ka cire mutane daga wannan dukkan da suke ciki zuwa wannan hasken da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-zulumati ila sannan da izinin wa za ka yi sai ce bi izinin rabbihim ila siratul aziz hamid da izinin Allah madaukakin sarki za ka yi shi yasa shi ma annabi Musa a gaba bayan ya gama bayani kan manzon Allah sai ce wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur sai ma ka fitar da mutanenka daga duhu zuwa haske wa zakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da su kwanakin Allah inna fi zalika laayatin li kulli sabarin shakur haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to ulaika ashabun nari wa innan sune ma abuta huta? هم فيها خالدون كما دوما اسكنت الله مفرقين سلفي يسا مكياي الله كما يتري من يتري من أينوم إيمان آية من الله يتري ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إذا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله madaukakin sarki ya kawo wannan ayar ne domin kasantuwar akwai wanda suka fita daga wato duhu suna kan gaskiya akwai kuma wanda hayan suna nan cikin duhun shi to Allah zai ba mu labari ɗaya daga cikin annabawan Allah shi da Allah ya sa yake kan haske da yadda ya buga da wanda suke kallo, kuma haka za a ta bugawa tsakanin masu tauhidi da masu shirka masu sunna da masu bida masu imani da munafikai masu ikhlasi da masu da haka za a ta bugawa masu adalci da masu zalunci annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine annabi na biyu a qur'ani wanda Allah ya ambaci sunansa so 69 bayan annabi musa da Allah ya ambace shi so 133 Allah ya ambaci to shine annabi na biyu annabi ibrahim an kira shi abul anbiya allah ya faɗa abubuwa guda shida da ya masa ya ce inna ibrahim ko sama da haka kana ummatan shi kadai kudwa ne jagora abin koyi malamai sun ce annabi ibrahim ya zauna a lokacin da duk duniya shi kaɗai ne musulmi sai daga baya sannan annabi nufi ya imani da shi allah ya ce lokacin da aka tattaru za a jeba cikin wuta bayan an yi abin da aka yi an gama allah ya ce fama kana jawabin qaumihi illa an a wahar da harbiquhu ba wani mataki da mutane shi suka yi dauka a lokacin kawai sai aka ce a kashe shi ka san wannan shine dama abinda ake yi wa mai wa'azi in aka faɗa aka ce kuka ce aka ce kuka ce kuka kai mutane ƙasa sai a ce ta mun san hanyar da yake bi bari a kashe shi domin kuma kashe mutum a gurinmu wajen hanyar Allah ɗaukaka shi ne ba kaskanta shi bane yau Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam za mu manta da mazaje da suka karanta Qur'ani suka yi aiki da shi ba kashe Malam Jafar a ƙasar nan akan hanyar Allah an san darajar shi ba ce kasa ba sai da kwakwa an fahimta yi malam jafar ya mutu kuma yana gare an gari shaida ne ta yadda wato ba abin da ya tsaya na karatun shi Allah ya yi masa muwafaka Qur'anin nan tun daga bangu zuwa bangu an karanta shi kullum maimaita karatun ake yi wato yadda ka san bai mutum ba da rai yana nan in yayi magana an aka ɗauko wani karatun shi da aka sa a gidan rediyo sai ka ɗauka cewa kamar yana raye ne yake bayanin wata matsala da take faruwa an masa bayani wannan akwai wata fatawa da na gani ta shekul islamu bin taimiyya a cikin min hadu sunna a'a wannan majmu'ul fata jiya akwai wani bawan Allah da ya zo nan guri na custom officer sai daga cikin malamin malam amir ibrahim daura daga kano ya ɗauko wannan fatawar ta ibnu taimiyya ya sa a intanet ya sa a facebook to masu masoya gaskiya suna binna makiya gaskiya kuma suna ta kwamin a kanta abinda ibnu taymiya yake cewa yadda Allah ya manzan bare shi sai ya ga an yadda da abinda manzan Allah ya zo da shi daga gurin Allah sai Allah ya daga ambatan malaman sunna ta yadda malami ko ya mutu ta gabbe mutu ba kuma har kiyama ta tsaya Allah ba zai bushe ambatan shi ba yanzu kaga idan ka ɗauko wato babban malami da arziki Allah ya ji kansa ta yadda ai yanzu har Allah ya nade kasar nan ba yadda za a yi an matan mal a bakar mushi ba zai yi ba zai yi ba saboda ya rayar da abin da manzan Allah ya zo da shi daga wurin Allah shi kuma sai Allah ya rayar da ambatan shi haka ne yace malamin bid'a kuma tunda yana faɗa ne da abin da manzon Allah ya zo da shi daga gurin Allah da ya mutu duk karatun ya sai a kai shi makabartar tarihi an gama ko malamai da ku kanku wa tilka al-amsalu nadribu hadin nas ma ya ya'qiluha ma ya'qiluha illa al-alimuna da Allah madaukakin sarki ta fa ma kana jawaba qawmihi illa an qalu tuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah min an-nar fa inna fi dhalika la ayatin li qawmin yu'minun sannan annabi ibrahim duk da an ce za a kashe shi bai fasa wa qala inna ma takhadtum min dunillahi awsana abinda kuka riga kuke bauta mu kuma bayan Allah kuma wa mawaddatan inna ma takhadtum min dunillahi awsana mawaddatan bainakum fil hayatid dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd mu ba kare kuka zo kuke riga kuke bauta musu ranar kiyama kuma za ku sani za ku tsine musu za su tsine muku daga nan wasu malamai suka ce lalle wannan yake nuna sanda annabi ibrahim yake magana ana bauta ma gunkin katako ne amma nan gaba za a samu gunki na mutum tun da haihuncin kata kuma zai layar abu zai tsine maka tsine mai na mutum ne za ka tsine mara ya tsine ma sun ma yawon kiyamar ya furu ba a zukun bi ba a jin wayar anu ba a zukun ba a wa ma awa kuma wa ma da kuma min nasu sai Allah ce fa amana da hulu annabi nuka kawai yin imani da shi lokacin wa qala inni muhajirin ila rabbi innahu huwal azizul hakim Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub ainihin wato waj'alna fi dhurriyyatihim nubuwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin haka Allah ya faɗa shi yasa ake kira shi abul anbiya na kaɗan uwa ka tsaya ka ba Allah wani ya sha wahala ya ce ka ya fa fahimci fa in ba Allah akan gwada a sha labada ba na haka kawai ka ba Allah ka tsaya ka sha na haka Allah sai ya ce masa inna ibrahima kana ummatan shi kadai kuduwa ne jagora abin koyi qanitan lillahi hanifan wato yana da tsoron Allah sannan halif ne wanda kullum gaskiya yake nema ya bi ba ruwan shi da ƙarya sannan Allah ya ce walam yakum minal mushrikin annabi Ibrahim bai daga cikin mushrikai sannan shakiran li anhu duk abin da Allah ya ma annabi Ibrahim na ni'ima mai godiya ne ga Allah babu Allah ne ya zabe shi wa ya shiryar da shi zuwa ga ainihin wato tafarki a anan ma haka Allah ya ƙara faɗa ya ce wa atinahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin inda Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah sai yace alam tara kai wanda kake sauraron karatu baka gani ba ila alladhi zuwa ga wannan da hajji Ibrahim yayi jayayya da annabi Ibrahim saboda an atahu Allahu al-mulka saboda kare Allah ya bashi mulki إذ قال إبراهيم صلى النبي إبراهيم يزينا مسا وأري cewa ka tsaya ka bauta ma Allah shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa ya ce tuna ma ko wani Allah ban da ni ya ce wato izkar ibrahim rabbi alladhi yuhyi ya zaina masa wa'azi ina da wani Allah wanda ya kamata ka bauta masa karka ada shi da kowa kuma ni aikin da Allah na yake daga ciki yakan kashe ya raya sai ce ana ubi wa ne ni ma dai wannan ne zan iya ta hanyar mutanen da suke min laifi zan iya sa a kashe wani in yafi ma wani kaga a hayyatu hada na kashe wannan da rayar da wannan ana ubi wa ne to ka san annabawan Allah Allah bai taɓa yin annabi da ƙiƙi ba da wa annabawan Allah futana ne zaka gan su suna da kai kaifin hankali kana ɗauko magana kafin ka dare mutum ya san me zai faɗa maka kamar yadda annabi Musa Allah ya ce walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila idh qala lahu fir'aun inni la adunnuka ya Musa masura da ya faɗa shi ma sai ya rama قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا ما في راما لا شيء كان الكلام بالكلام سيتي وشيء كان قال إبراهيم سأل النبي إبراهيم يتي مصر فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أي الله ينا فتو دعانا daga gabas ta yamma rana tana daga cikin ayoyin Allah manya manya wanda yake kafa hujja da cewa akwai shi ke sa a cikin suratul qisas suratul qasas da yake kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah bi bid'a idan Allah ya dauki dare ya sanya shi tikir yanzu akai sallah sallar asuba karfi biyar shida bakwai kana jira rana ta fito ka tafi kasuwa kaga an ci gaba da dare dum man ilahun gairu Allah a cikin gidiya. akwai wani Allah da zai iya zuwa mana rana da za mu gane gari yawai babu sai ta Afalatu ta su afala ta tubaru me yasa mutane ba sa jin abin da ake musu wa'azi ji na karba sannan yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati in kuma aka yi akasi aka sanya rana magarba ta yi an kira sallah kana jiran rana ta fata ka ganta ta ƙara fitowa kwantsamiya sai ce man ilahun ghairullah ya atikum menene taskununa fi wani wani Allah ne wanda zai iya zuwa mana da daren nan da muke ciki wanda kowa in ya je ya kudu ba kudu ba ya kwanta sai ya ba ya nasu sai ta na tusiru sai ce wa min rahmatihi da alala kuma al-layla wan nahar yana daga cikin rahama da jin kai da tausayi na Allah ya sanya mana dare da rana kamar wani mai tambaya ya tambayi Allah me amfanin al-layl wan nahar wanda a cikin wuni ne ake samun rana ko sai Allah ya ce shi amfanin dare litaskun fi saboda kowa in ya je ku zuba ku zuba ya zo ya kwanta ya samu natsuwa a ciki shi kuma wurin Allah sai ce wani tattaku min fadlihi wala ku tashkuru dan ku tashi ku je ku nemi falalan Allah mutanen duniya kaso ɗari masu neman abinci kaso tasa'in ko tamanin da rana suke neman abinci yasa duk da ya fi ko ina taron jama'a za ka ga da rana ne in ka je da daddare za ka ga ba kowa an watse a gurin wannan wato rana kenan shi yasa Allah sai da ya ambaci rana su 35 cikin Qur'ani a guri ɗaya ya ambaci shamsan da na kira Allah rama ina ne eh? eh guri ɗaya ne kaɗai Allah ya ambaci shamsan a Qur'ani eh shamsan shamsan guri ɗaya ne kasance Qur'ani ina ƙwararru suke وجعل الشمس وشمسا وجعل القمر عينا وجعل الشمس اقول الف دلال وجعل الشمس سرعه ina ƙwararru eh? <laughs> Allah ya samu lati guri ɗaya ne wa ne turo mana a turo mana guri ɗaya ne Allah ya ambaci shamsa a ƙwararri baki da ha eh? shamsa shamsu eh? ya cikin suratul insan la yarawna fiha shamsa wala zamhariya nan ne kadai Allah ya nan ne kadai Allah ya ambaci shamsa, an fahimta ne Allah na ma san to tana daga cikin ayoyin Allah manya-manya wanda annabi Ibrahim ya kalla tunda annabawan Allah mutane ne masu kaifin hankali sai ce fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriqi kowa yana ganin ranar Allah za ta fito daga gabas da ta yamma kullum haka take manzo Allah ya tambayi sahabbai ya ce wannan ranar kun san ina take zuwa kuwa sai sabai suka ce Allah wa rasulu wa a'lam yake kullun za ta fito daga nan idan ta je yamma za ta nemi izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ce mata ta yi sujjada bayan za ta yi sujjada ga Allah ya ce ta je ta dawo haka take kullum har sai ranar da zai ce mata in ta je kar ta dawo ta nan ta fito ta nan to shine la yanfa'u nafsun imanu alan takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk wata da bata zama ta garba wannan lokacin ta ta zama ta gari zama ta gari ba zai mata amfani ba shi yasa malamai suka ce idan aka kalli ayoyin qur'ani wani gurin Allah zai ce rabbul mashariqi wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila sai ce ubangijin gabas daya ubangijin yamma daya wani gurin yace rabbul mashariqain wa rabbul maghribain yace ubangijin gabas biyu yace ubangijin yamma biyu wani gurin yace rabbul mashariqi wa rabbul magharibi sai malamai suka ce ne rabbul mashariqi wa rabbul magharibi rabbul magharib mashariqaini wa rabbul magharibi rabbul mashariq wal magharib saboda inda rana take bullowa daga gabas ba guri ɗaya bane inda take zuwa ta je ta fada ba guri ɗaya bane shi yasa Allah ya faɗi ɗaya wani gurin ya faɗi biyu wani gurin sannan ya faɗi wani gurin sannan sai ka ce masa fa inna Allah ya ati bi shamsi min al mashriqi to kai fa ati biha min al maghribi sai ka zo da taka ranar sai su haɗu sai aka ga ranar Allah tana zuwa sai kuma ga ranar ka tana zuwa ta Allah ta fito da gaba za ta yi yamma ce ta ka kuma ta fito daga yamma za ta yi gabas da wani abu ne wanda ya karfin shi ba zai iya ba Allah ce ka gumi tallari ka ba sai aka kunyata wannan ya kaji ne akwai wanda tsakanin shi da Allah bai fahimci addini ba tambaya yake to in ya zo sai ka bi masa usulubi mai kyau kar ka masa mukabara ka bi shi a hankali a hankali ko magana ya masa mara daɗi yana da kyakkyawan niyya da yi masa bayani ya fahimta akwai kuma wanda zai zo dan kure yake so a yi dan kuma ka bari aka yi dan kure da kai da shi ya kure ka to zai amfani da wannan damar sai ya kange mutane su hana mutane fahimtar gaskiya ai yanzu annabi ibrahim ya fahimci ya kure yake so a yi shi yasa yace masa ana ummi wa ummi sai sai to tunda na fahimci wannan mutumin dan kure yake so a yi sai ce to ranar Allah ai tana hutuwa daga gabar sai yamma kai ka huto da taka magani mana Allah sai ce ka hutar ladhi kama sai aka kunyata wanda yake ainihin wato kafiri ne wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane abbalamai malamai suka ce la yulhimu hujja Allah baya kimsa musu hujja wala burhanan ku dalili bal hujjatuhum zahira inda rabbi hujjan suna kakkiya ce a gurin Allah wato ma'ana Allah baya shiryar da azzalimai ya ba su karfin hujja da za su danne gaskiya bayan ana kokowa da ƙarya da gaskiya ba zai taɓa yiwa ba shi yasa fara tsakanin ƙarya da gaskiya kaman faɗa ne a ɗauko dubi a ajiye sannan a ɗauko bai a aji? sai ko tambayar ka aka aka ce da bai da dutse in an buga wa zai rubuje ko amsa babu to duk yadda za a je a dawo to ji wanda kuka tabbatar suna kan gaskiya wallahi ko me za a je a dawo su suke da nasara la tazalu qa'imatun min ummati ala al-haqq al-mansura la yadurruhum man qalalahum wala man qalahum hatta taqum sa'a al-qiyama ta tsaye suna nan ainihin wato kan gaskiya wannan shine Allah madaukakin sarki shine da mu'aya ta gaba sai Allah ya ce أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ربك لن يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشفها ثم نكسوها لحما نعم فلما تبين له قال أعلم أن كل شيء قدير على ما malamai suka ce au din nan kallabi suka ce wannan kamu din harfu jazm ha a harfu wato harfu jazm ne li tashbih wasu kuma suka ce za za'ida ne shi yasa suka ce wajen magana akan ce hal ra'aita mithla alladhi haja ibrahim a tunda kissa wata ta gabata to kaga kwatan kwacin wato wanda ya ainihin wato jayya da annabi ibrahim bayan an gama magana shi sai aka kawo sannan kwatankwacin wanda ya wuce ta wani gari shine aukan ladhi marra ala qaryati wato misalin wanda ya wuce ta kan wani gari malamai sun yi magana wasu suka ce wani bawa ne daga cikin bayan Allah wanda ake nassaba shi a ce uzairu ne tan da yahudawa suka ce wa qalat al yahud uzairu ibn Allah wasu suka ce a'a wato wani bawan Allah ne wato wani ma ba ma musulmi bane kafiri ne daga cikin kafare sai malamai suka ce duka duka guda biyu zai iya yiwa ta yadda zai iya yiwa wato wancan mutumin banzan ne kuma zai iya yiwa mutumin kirki ne duka amma suka ce abinda ake so a nuna shine gayar kudirin Allah subhanahu wa ta'ala wannan garin malamai suka ce da ya wuce shine garin da baitul muqaddas ne haka malamai suka ce shine garin da bukta nasar ya je ya rubuta kun san bani isra'ila Allah ya faɗa musu wani abu ya ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira za su yi banna su biyu a bayan ƙasa wanda a matakin farko mun karanto labarin jaluta a baya sannan suka yi banna Allah ya tura musu jaluta ya yi fatattaka garuruwansu sannan suka yi banna ta biyu Allah madaukakin sarki ya je ya tura musu ainihin wato buk ta nasa abin da ya faru kenan to wannan shine garin da shi wannan bawan Allah da ake cewa Uzairu ya zo wucewa to da ya zo wannan garin shine aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiya alhali tana rushe ita wannan garin ala urusha akan bakin jama'ta ina ganin ayan san bakin jama'a to na ga ana ta zazzare da wata yau ne mutane an ga eh, ina ganin ma da yasu ashi zai san bakin jama'a yawa Eh? <laughs> amma yan gari gaskiya wanda kuke bai san mutan jama ba to a wato mutan jama wato shine tushen abu wato garin ya rurushe yadda ka san wato birin wani kunan da ake a sama guri wuta ya cinye ta gaba komai sai kango shine wani khawiyatun ala rusha tana rushe akan mutan jama'ta ala sai yace an la yubi hadhihi allah ba'da mautiha yana mamaki ne yanzu Allah zai raya wannan garin bayan garin ya mutu kuwa yana faɗar wannan maganar fa amata Allah mai ata ami sai Allah ya kashe shi sai shekara ɗari a gurin sun ma ba a sau sannan ya tashe shi ta masa kan labis kwana nawa kai a nan gurin kana sai ce labis man au ba da yau ina ganin nayi wani ɗaya ne ko rabin ne Allah ya ce masa bal labis mai ata ami ba wani dai kai ba ba wato shekar ba wani dai kai ba shekarar ka ɗari a nan gurin aya ta biyu Allah ya ce masa wanzu ila sharabika انظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع فكلا abincinka da ka dauko da abin shanka shekara ɗari Allah ya kyale shi yadda yake bai canza ba aje shi shekara ɗaya bai canza daga yadda yake ba babu amma wannan magana ce daga wajen inna ma amuru idza arada shi an yaqula lahu kun Ya yace masa wanzu ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna sannan wanzur ila himarika wa linaj'ala ka ayatan linnas wato ka kalli kasusuwan jakinka tunda an ce bayan ya tashi ya ga garin da ya ce ya Allah yi hadhihi Allah ba'da mawtiha Allah ya mai da garin ya zama burabe mutane na kai da komowa ba sannan jakin shi ga jakin ya zama kwarangwal yana kallon jakin wannan gaba ta zo ta haɗu da wannan wannan gaba ta zo ta haɗu da wannan fata ya haɗu jini ya haɗu shine wanzur ila himarika wa ala. wali na ja'ala ka ayatan linnasi ka kalli jakin kai da zamu sanya maka shi ya zama abun mamaki ga mutane wanzur ila al-izami ka kalli kasusuwan shi kaifa nushuha yaya za mu rayar da ita ya za mu tayar da ita sun mana su hala ba ka kalli yadda nama zai zo lillafa fatan jakin. yana kallo ku duka waɗannan abubuwan suka haɗu falan ta bayyana lahu lokacin da aka ya bayyana gare shi ya gani kiri da mamu qala sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ya tabbatar Allah yana da iko kan komai ke yasa cikin suratul hajj da Allah ya magana tashin kiyama yace ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna min ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتلى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج لعل يا جماعة سيتي ذلك بأن الله هو الحق wanda yake muku wannan bayani shine Allah wanda ya tuntunta abota masa ta gaskiya wa annahu yuhyi mauta kuma shine wanda yace duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur tana zuwa kuma duk wanda ke cikin kabari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato sa'ad da shi wannan ayar tana buƙatar ainihin wato bayani ko ba mu bayani ba akwai dai wasu ainihin wato bayanan na farko akwai wani alaji ina ganin alaji rabi abin nan wafa daga unguwar sunusi ya turo mana da kuɗi tare da safa naira dubu hamsin ya ce a sa naira dubu talatin cikin asusun marayu naira dubu kuma a sa wajen ɗawainiyar wannan ainihin wato masallaci sana ko wasu bayan allah da suka fi turo da kuɗaɗe ba sani ba ko kane za ka yi bayani tunda ni ba ta hannuna suka zo ban san bayanin da zan yi jama'a assalamu alaikum a da farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan tafsiri a akwai bawan Allah da ya turo kuɗi a cikin account a har naira dubu goma Allah ya sa ka mai sai sai kuma wata bayar Allah daga unguwar Rimi ita ma ta turo da naira dubu biyar kuma tana barin addu'a malam da sauran yan uwa su sata a cikin addu'a akwai kuma wani bayan Allah da yawa waɗanda suka turo da dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar suna nan da yawa akwai kuma wani matashi da ya turo yake roƙon malam ya sashi addu'a Allah ya ba su mata ta gari Allah kuma ya albarkaci sana'a shi Allah kuma ya sa ya ci jarabawa don yana kan jarabawa da irin waɗannan da ga nan da yawa akwai wanda ya kawo ɗari biyar dubu ɗaya ɗari bakwai har da ma wata baiwa Allah mai naira hamsin sannan a wani bawan Allah shi ma da ya taso tun daga barnawa ya ce yana jin wannan karatun ya ta tara kuɗin shi ya wuce kwana biyar ya tara naira dubu da sannan ya kira ni ya je na same shi a masallaci kuma ya bada ya ce da fatan yana ma malam addu'a Allah ya karfafa shi da dukkan saurin malaman sunna da suke kira akan wannan tabbaci saboda haka wannan shi ne ɗan sun gane suna wa a gurguje ban san lokacin da ya ainihin yi wata rage mana bayan yanzu na mintuna eh amma su masu rubuto tambaya ko maganin gadon addu'a ya kamata idan mace ce ta rubuto tana son kamar yadda wasu suka rubuto takarda kuma suka haɗu da lambar waya shi ma kamata da ya turo da dubu da yana son addu'a da kuma mata ta kirki sai turo da lambar waya ko kuwa don wata ta kirkin ta san masu haɗa jini da ba shi ne ya yi sai a toka kai da aka yi mata kuma ga ibadar rahama da nan bayan Allah ga yarinya da ga ta sawama kawama an ban ta yi kai wajen aure take bukata amma mutane sun yi aure aure ana tunuru ne mai da Allah ya samu dace eh ka kamar ba da notice ga wasu yi kokari nan da azumi ne zuwa sannan ya kamata su dauki mataki sai sa da kudi muke da shi wallahi da kuɗin gaske damuli muke da shi Allah yadda Allah ya faɗa yake wa aiki wal ayama min kudin wallahi sai mun kama kwamfuti da nawa mutane aure da yanzu da gwamnati ta shiga ciki a Kano ba ga na yi yanzu ana tallafa wa mutane su aure da ka me ba a so duk ba abin da musulunci yake yaɗa ba dan kar a yi da aka yi da shi za a iya aure ba shi wani zai iya yin aure da rigima da ke ciyar da matan amma bai tara kuma auren ne wala ba zai saboda kullum abin da yake samuwa wanda zai kashe ne amma inda za a yi masa auren a tallafa masa wala zai ciyar da matan Allah mu dauki sarki ya samu dace mutum mai muke da shi wanki hudu yana ganin wannan dai gaskiya su ne bayanai sai bayani takarda rubutu a jawo hankali akan auren kawai jawo hankali a wannan akan ayi auren wannan ba ne ba ya ayyuha rajul mu'allim ghayrahu Allah Allah ne kada kana zata alimu da bi nafsuka a an dai وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت ko ba kada ka hana mutane ka ci wani abu kuma a ga kai ka je kan ɗan abun gadan gadan to saboda haka ne aure dai yana da muhimmanci da haka insha Allah idan wannan ba mutumin ya shirya da ya turo da dubu ɗaya kokari ya turo da lambar wayar sa insha Allah ba za a rasa wata mumina sun kare takin da za a kalla insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa a yi wato mu dace wannan aya da muka karanta dai yanzu tana nuna mana cewa ba abin da Allah ba shi da iko a kan shi kun ga maganar ashabul kafi shi wannan shekara da yayi Allah ya tayar da shi da Allah zai ba manzon Allah labarin ashabul kafi ce masa am hasibta anna ashabul kafi wallazina kanu min ayatina azaba kana ganin abun mamaki ne to sai malamai suka ce akan kaddara a wannan lokacin cewa idan mutum yana ganin duk wannan labarin da ake bashi abin mamaki ne to tsayuwar sama da kasa a gurin Allah ya fi zama abin mamaki bai da duk abin da za a baka labari a duniya na abin mamaki ya faru wayannan ashabul kafin din Allah ya bada labari cewa waladi su fi kahfin salatu mi'atin sinina wa zadu tisa sun zauna a cikin kogo shekara 309 kuma Allah ya tashe shi ya tashe su shi kuma wannan shekara 100 ma yayi idan kaga akwai abin da yafi wannan wanda yake nuna cewa ba abin da Allah ba shi da iko akan shi sai abin da ya ga dama a sad da ya ga dama a lokacin da ya ga dama Na haka malamai salaf suke da wata ka'ida cewa dan adam akwai abin da ya shirya yake so zai yi Eh, dan adam akwai abin da ya shirya yake so zai yi Allah ma akwai abin da ya shirya yake so ya tabbata idan ka bi kauya akan abin da Allah ya shirya yake so ya yi sai kai kuma abin da ka shirya kake so kai sai Allah ya bar maka kayan ka idan kai fito na fito da abin da Allah ya shirya yake so ya yi da abin da kai kuma ka rusa ka shirya za ka yi sai Allah ya rusa shi kuma ba abin da zai tabbata sai abin da Allah madaukakin sarki yake so da haka wannan shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu